wasu daga cikin jerin shugabannin Nijar guda biyar da aka taɓa yi ma juyin mulki. Nijar dai ta ci gaba da fama da wato matsalar nan ta ku da ake nufi da juyin mulki. Tun daga shekaru da dama ma'ana dai tun daga shekarar 1960 aka fara yin juyin mulki a ƙasar ta Nijar wanda hakan ya ci gaba da ƙara mayar da ƙasar baya. Sakamakon a duk lokacin da aka yi juyi mulki wato ƙasashe wato mutane na shiga wani halin haƙula'i. Wannan dalilin yasa duk ƙasar da ake yawan juye-juyen mulki wato soja na karɓa ba hannun farar hula take ba takan shiga yanayi da kuma tsananin rayuwa da kuma talauci wanda hakan ke janyo wa wato al'ummar kasar wato sake na kasa da kuma kasa cin gaba a rayuwarsu dole kuma irin mutanen wannan kasashe za ka kasa zama a kasashen su ba don komai ba saboda rashin kwanciyar hankali da halin wato rashin tabbas a shekarar wato za a iya cewa shekaru ne wato tun daga shekarar 1960 aka fara yin juyin mulki wato a kasar ta Nijar wanda aka yi wato Rahmani wanda aka yi masa wato a 1974 wato shine mutumin da aka yi wa wato juyin mulki sannan kuma mutum na biyu wanda aka yi ma juyin mulki a waɗancan shekaru shine wato muhammadu tanja shi kuma tanja an yi masa ne a 1996 aka yi masa juyin mulki shi ma yana kan wancan mulki aka zo aka hambarar da shi kamar dai yadda kuke gani shi waɗannan mutane wato guda biyu ko kuma shugabannin nijar guda biyu waɗanda aka hambara suna kan mulki kai tsaye wato daga ƙarfin soji da aka nuna sai kuma mutum wato na uku wanda shi ma za a iya cewa an kikwar da gwamnatin sani a wancan lokaci kamar yadda kuke gani dai shi ma dai president ne bare wato mai nasara wanda bare mai nasara shi ma har yanzu mutanen nijar da dama na ci gaba da tunawa da abubuwan da yawa nijar birni da karkara wato na alkhairi shi yasa wato juyin mulki yake da matukar illa matukar aka irin wannan juyin mulki akan shiga ga hali da kuma tsananin rayuwa shi ma bare mai nasara duk irin abubuwan da wato sai da aka kifar da gwamnatin tasa sannan kuma aka kifar da gwamnatin tanja kamar da muka kawo muku sannan aka kifar da gwamnatin wato muhammani wato shi ma wanda a yanzu haka yana ci gaba da neman takara wato ta wannan mutum kuma na karshe wanda za a iya cewa a wannan zamani ko kuma abin da ya faru a cikin satin wanda aka yi wa jerin wato juyin mulkin wato shine muhammad bazum wanda shi kuma juyin mulkin nasa ya zo a wannan shekara ta wato 2023 amma dukkan waɗannan shugabannin yanzu da aka yi wancan juyin mulkin har yanzu ana kewar su ana tunawa da su sakamakon wato abubuwa da ke tabbatar da cewa juyin mulki ba shi da daɗi muhammad usmani shi ma yana ɗaya daga cikin wato mutanen da aka taɓa yi wa juyin mulki sai dai kuma a wannan shekarar ya kara takara da muhammad bazum ne wanda kuma bai samu nasara ba sai dai kuma nasarar da bazum ɗin ya samu za a iya cewa ita ma ta bar baya da kura sakamakon ya zuwa yanzu sojojin sun hambarar da shi kuma sun kafa gwamnati tasu ta ƙashin kansu wannan su ne jerin shugabanni guda biyar na Nijar kenan da aka taɓa yi ma juyin mulki a zuwa yanzu tun daga 1960 har yanzu.